Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka. A ƙarashen tattaunawar Haruna Dauda biyu da shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi na jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandi Usman za ku ji irin matsalolin da sana'o'in manoma da masunta da kuma makiyayan yankin na tafkin Chadi ke ci gaba da huskanta sanadiyar rigingimin Boko Haram. Ai ko a bakin gidan kar suka suka faɗa suka wuni suna yi sai an ja maka matsala ai dan dole ko ya zama an ture maka dangar gidanka ta faɗi ko a ture maka butar ruwanka ya faɗi ai dole ai wannan rikici da ake dole ne shafe wato rayuwarmu dole ya shafi sana'ar mu dole ya shafi duk abubuwan mu a yanzu misali in zaka sauri ka gane yanzu ka je kasuwan baga a waton ina nufin kasuwan tashan baga kenan a cikin Maiduguri ka je ga kifin da ke cikin kasuwan kamar da ne kaga ba kamar da bane ka je kasuwoyin wake yanzu nawa ake sayar da kwanon wake a cikin nan Maiduguri ai mu muke bada akasarin waken da muke amfani da shi a jihar Borno duk da dauke shi akai fatakul akai kaza kaza da sauransu na jan waken na akasarin shi duka dan baderi dan gadan da sauran wake da ake cewa biya a ce ma wani kiri kiri banjara banjara kaza kaza duk da nan cikin china muke fitar da shi ai to amma yanzu ka je cikin mai maiduguri nawa zaka sai kwano din saboda me wannan insecurity din inda ake son a yi noman wasu wuraren duka babu noman sannan kifin ka duba da karanci yanzu nawa kake sayan man a bara amma yanzu abin nawa kake sayan shi kaya kudin ya haura saboda me wannan abubuwan sun shafi wannan ah, wato neman abincin namu kuma sannan kamar yadda maka lissafi ne ai garuruka muna da sama da 220 da wani abu a cikin lecture nan amma cikin su yanzu ba za ka samu kwaya ba za ka samu gari 100 a zaune a cikin lecture din ba duk sun tashi domin wannan tashi tashi hankali da ake yi wannan rikici da ke fama musamman ma wannan shiya namu kamar ya taba shafan su 'ya'yan kungiyoyin ku a ya shafe mu kwaran gaske inda zaka gane ya shafe mu waton duk lecture tun da aka fara wannan rikicin za ka samu cikin cadin nan muna da matsaloli na guje guje-guje mu bar wurin mu canza zuwa wurare da sauransu ko masunta mu masunta a ce yau gashi abin da ke faruwa a lakcadi a gari kaza a gari kaza masunta sun tashi gari kaza wani rikici ya samu sun tashi sun bari kaza ga taimako masunta ku je ku yi har yanzu ni a sani na a madadina na shugaban sunan ban san sadda aka dauki cokali aka je aka yi ba sauran kada ganin cewa wannan Eh, wuri ya tara jama'a da dama kuma ba a rasa kabilu da dama daban-daban da suka zo suka haɗu a wannan wuri ba kamar ya ake zama ne a wannan wuri ne a gaskiya zaman lecture da baya da matsala watan zama ne kamar yadda kasan zaman bariki kowa ya zo ya zo ne sannan saboda da wannan daɗin wannan yankin har da kasashen waje akan ƙetaro a zo a ci amfanin wannan wurin kamar mutanen mali a waton central africa da su cote d'ivoire da sauran kasashe haka dai na afirka da sauransu su ghana zaka samu duka suna zuwa wannan wurin suna kama kifi kuma suna cin amfanin wuri din sannan kuma na daga ciki tarihin lecture zaka samu ba zai kammala ba dole sai ka sa akwai su kabilu da ke cikin wato lecture din su ne budumomi su ne wanda suke da wannan shanu da nake gaya maka da su da watan shiwurti da kalambu aka tare su suke da wannan shanu da nake gaya maka uh, kuri din nan to kaga mutane ne wanda ke jarumai wato wajen su ma taimaka ma tattalin arzikin kasashen da suka gewaye wannan lecture din dan na daga ciki watan kiwo dai shine babban sana'ar su din na wayannan manyan shanu din sannan kuma suna kama kifi sannan kuma suna noma sannan kuma akwai yan kasuwa ku daga cikin su da kasuwan ba abun da suke yi bane sosai to kaga wannan suna taimaka ma tattalin arzikin wannan yankin gabaki daya a duk kuma sauran a wato a dukkan kasashen gaba daya duk gudun da talakan Najeriya ke bayarwa ni ina ganin mu talakokin da muke lakciya da mun fi ma ba yarda wato man fiye da kowa ga shanu ga kasuwanci ga noma a duk sati mukan samu mota lokacin da yake akwai kifi mukan samu mota babban moto kamar guda ashirin tsakanin maiduguri da baga duk motar da ka gani tirela tofi shamen sun ba da kuɗi gudunmuwansu a gwamnatin tarayya naira dubu ɗari da ashirin a takaicin takaitawa kuɗin haraji wanda muke bayarwa a get get ka lissafa mota ɗaya ga dubu ɗari ga dubu ɗari da ashirin in ka lissafa kowace moto an samu nawa dubu ɗari biyu da ashirin in ka lissafa mota ashirin nawa aka samu a sati sannan ka ba wannan motocin zuwa shekara nawa za ka samu kuɗi a shekara za ka samu kusan kuɗi zai kai a takaitan takaitawa a samu miliyan ɗari da 24,800 wanda muke samarwa a takaicin takaitawa kenan wannan na lissafin ne a gurguje da zan rubuta da sai a samu fiye da haka din to amma wannan a takaicin takaitawa abin da muke da gudunmuwa a gwamnatin tarayya baki ɗaya dai iyakacin shirin kenan akan halin da ake ciki a yankin tafkin chadi inda manoma da masunta da kuma makiyaya ke cikin hargaba da ɗarɗar saboda rashin tsaron da ya kawo musu tsaiko ya gurgunta musu al'amura da hada-hadarsu ta yau da kullum. mu dai Allah ya sa gwamnatin Najeriya ta ji kukan waɗannan mutane na yankin tafkin Chadi kuma za ta gaggauta ɗaukan matakan kai musu ɗauki. Sai rana ta yau da Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi a jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandi Usman da wakilinmu Haruna Dauda wanda ya tattauna mana da shi da mai hada mana sauti Daniel Brown ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.